Allah ce bala ba gaskiya ba ne ba haka abin yake ba sauraka ubangiji ta'ala ce man auha bi ahadihi duk wanda ke cika alkawalin Allah shine bala shine man aufa duk wanda ke cika alkawalin da ya dauka ma Allah man aufa bi ahadi wanda ke cika alkawalin Allah saboda alkawalin Allah shine wasiyar Allah saboda ka ahadihi yana zama wasiyar da Allah na cewa a imani da Allah a imani da dukkan munzanni sauraka wasiya ta Allah da wanda ke ainihin cika wasiyar Allah wanda ke cika umarnin Allah da ke cikin littafan da Allah ya saukarwa annabawa dukkan littafan da Allah ya saukarwa annabawa akwai alkawali alƙawali cikinsu shine akwai umarni cikinsu na cewa a imani da Allah a imani da manzanni sauraka abi shiriyar Allah abi shari'a Allah abinda Allah ya shiryar da mutane ce su yi abi abin yi abinda Allah ya shar'anta mutane cikin ainihin eh, rayuwarsu zamantakewarsu wanda ya lahi kaza ga hukuncinsa ga yadda za a yi shine shari'arsa sannan kuma wattaka ya ji tsoron Allah ya kiyayi azabar Allah ta bin umarninsa ta yin abin da Allah ya sa shi aikatawa ta bari abin da Allah hana masa aikatawa shine wattaka to saboda ka fa’in inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah ta'ala yana son masu jin tsoronsa wayanda suke nisanta shirka da ainihin manya-manyan laifuka irin kaba'ira to Allah ta'ala yana son su saboda ka Allah yana son wayannan mutane wayanda suke ainihin nisanta shirka ba sa shirka sannan kuma ba sa manyan laifuka ka ba'ira to Allah ta'ala yana son wa'annan ubangiji ta'ala ce innal lazina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم Allah ta'ala ce innal lazina lallai kun ga mutanen nan yashtaruna bi ahdillah wa'anda suka canza alƙawalin Allah suka canza wasiyar da Allah ya yi a cikin ainihin littafan da ya saukar da su akan annabawansa shine innal lazina yashtaruna yashtaruna shine suka canza yasa ake kawo aka kawo yashtaruna kaman saya ana ce yashtaruna wanda suka saye suka sayar da bi ahadillahi alƙawalin Allah dama idan mutum ya sai abu to an san cewa wannan abun da ya saya ya canza shi da kuɗi ne za ka ba da kuɗinka sai ka shi abin da ka saya saboda ka canza kuɗinka da wannan kenan to na aka ce wa'anda suka canza alƙawalin Allah suka ba alƙawalin Allah suka ɗauki wani abu menene suka ɗauka suka bar alƙawalin Allah saboda 'yan abin duniya dan abin duniya suka zaba suka bar su imani da Allah suka bar su bi wasiyar da Allah ya musu a cikin littafan annabawa Allah ya musu wasiya ya yi musu umarni cikin littafan annaba Allah ya yi wasiya ma'ana ya yi umarni cikin littafan dukkan annabawa na cewa a imani da shi a imani da dukkan manzannin da ya aiko to sai gashi yahudu yana cikin littafin su wasiya ta Allah umarni na Allah na cewa a imani da dukkan annabin da Allah turo sai gashi Allah turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan sai suka ji imani da shi suka zaɓi ɗan kuɗin da mutanen su mabiyansu suke tara musu na abin duniya suka bar yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga sun zaɓi ainihin yashtaruna sun zaɓi ainihin samanan kalilan shine abin yan kuɗi kaɗan da ake tara musu saboda ka bi ahadillah suka bar alkawalin da suka wa Allah na za su yi imani da dukkan manzon da ya aiko wa imanihin da kuma ainihin rantsuwarsu da cewa za su yi imani da duka abin da Allah ta'ala ya sauka cikin littafansu. sauraka ubangiji ala ce to ula'ika masu wannan hali wayanda suka watsi da alƙawalin Allah suka yi watsi da umarnin da Allah ya cikin littafansu suka ki aiki da umarnin Allah suka ki aiki da alƙawalin da Allah riƙa gare su alƙawalin da suka wa Allah na cewa za su imani da dukkan manzannin da zai aiko da dukkan manzan da zai aiko sai gashi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kake imani da shi don gudun kada kuɗin da talakawansu suke tara musu yanzu su rasa wannan hadayar da ake ba su kyauta da ake kawo musu sadakar da ake musu don gudun su rasa wannan sadakar sai suka zaɓi a ci gaba da ba su sadaka a ci gaba da ba su da hadaya akan ainihin su bayyana wa mutanen su cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya manzo ne wanda allah ya turo shi saboda gani in sun bayyana mutanen su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam banzo ne wanda Allah turo shi labari ne na cikin littafin su to suna ganin cewa abinda talakawa suke tara musu cikin wannan addinin nasu na kuɗin da ake tara musu na kayakin da ake musu da alfarmar da ake musu za su rasa kenan za a ɗauki wannan duka ya zanto matsayin sadaka da zakka da za a riƙa kaiwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar musulmi to gudun su rusa wannan shine sai suka zaɓi gwara a suka zaɓi a ta musu hadaya da kyauta akan su bayyana mutanen su cewa manzo Allah gaskiya ne manzo ne na Allah Allah turo sai suka ci gaba da cewa ai ba manzo Allah ne wanda su suke jira ba ai ba annabin da suke zaman jira ba ne to Allah ta'ala ce kaga waɗanda suka zaɓi yasinin lalazi na shi kaga mutanen da suka canza bi ahadillahi ma'ana alkawalin Allah wa imanihin da ainihin rantsuwarsu da suka wa Allah na cewa za su imani da shi za su bi abin da turo suka zaɓi samanan kalilan yan kuɗin duniya kaɗan da ake tara musu wajen mabiya to wannan wannan sifa tana cikin hatta musulmi yau mu al'umma musulmi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta cikin mu akwai masu irin wannan hali na yahudawa za ka same su cikin ainihin malamai na wannan zamanin namu da sun san abin da suke kai hanyar da suke kai ba ta gaskiya ba ce ba hanyar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ne wata hanya ce wadda su suka kirkiro daban annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba sabban ba su yi ba sauraka amma sai su ɗora mutane akan wannan saboda suna samun kuɗi suna samun abin shiga a cikin wannan haraka saboda sun zaɓi kuɗin da suke samu a kan su bayyana wa mutane abin da shine hakikanin sunnar annabi sallallahu alaihi in suka bayyana mutane hakikanin sunnar annabi sallallahu alaihi to kenan wannan abun da talaka suke tara musu na hadaya na kyauta na sadaka za su rasa saboda yan an bi sunna babu wannan abun saboda ka kenan za a rasa kuɗin shiga za a rasa abin da ke shiga ta wannan hanyar da ake yi da wadda ba sunna ba to suka zaɓi 'yan kuɗin da za a ba su akan su bayyana ainihin sunna suka zaɓi kuɗin akan bayyana sunna to kaga sun yi kamanceceniya da yahudawa kenan da suka zaɓi kuɗin da talakawan su mabiyan su ke tara musu akan su bayyana mutanen su mabiyan su manzon Allah gaske ne Allah ne turo shi shine annabin da suke jira saura ka sai suka ɓoye wannan bayanin na gaskiya wa mutanen su saboda kuɗin da suke samu to haka ya duk malamin da ya ɓoye sunna ya ɓoye gaskiya don kuɗin da ake bashi ya zaɓi a bashi kuɗi ya zaɓi ya samu kuɗi a kan ya bayyana gaskiyar sunna a sallallahu alaihi to ya zama ainihin layin yahudawa kenan tunda yi kama da su kuma manta shabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane ya bi aikinsu da halinsu to yana cikinsu su saboda haka hadari ne babba ga ainihin malami ko mai da'awa ya zanto ya san abin da ya ɗora mutane a kai ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne amma saboda kuɗin da mutanen suke ba shi abin shiga da yake samu wajen ya ƙi hituwa ya faɗa musu wannan abun ba daidai ba ne a gyara to saboda haka yana cikin wa'annan mutane kenan sai Allah ta'ala ce masu wannan hali ula'ika masu wannan halin na ɓoye gaskiya don kuɗin da ake samu to la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabo gobe alkiyama wajen Allah la khalaqa lahum fil akhirati Allah ta'ala ce ba su da rabo fil akhirati gobe alkiyama shine la khalaqa babu babu rabo lahum gare su babu rabo gare su fil akhirati gobe alkiyama sauraka alkiyama ba za su samu rabo wajen Allah ba kan rabo na rahama ba za su samu ba za su rahama rahama ba sai dai azaba saboda hushin da Allah ke yi da masu wannan hali na ɓoye gaskiya don abin duniya wala yukallimuhumullahu Allah ba zai ma magana da su baran tashin alkiyama malamai suka ce magana ta rahama Allah ba zai magana ta rahama da su ba ko Allah zai magana da su sai dai magana azaba ya ce a kai su wuta sai dai irin wannan magana amma ba magana ta rahama ba ta cewa a kai su aljanna sauraka shi yasa malaki cewa. nan da Allah ce wala yukallimuhumullahu sai mala ce wala yukallimuhumullahu bima yasurruhum Allah ba zai musu magana ba da maganar da za su yi farin ciki za su ji daɗi da ita kenan ashe ba magana kwata-kwata aka kore ba na Allah bai magana da su gaba da a magana ta rahama magana da za su yi farin ciki ne ba za a yi da su ba amma magana ta azaba ta bakin ciki za a yi wannan magana za a yi musu magana da irin wannan magana sannan kuma wala yanzuru ilaihin yawmal mati. Na inda ce wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihin sai kawo ƙarshen magana jumlar ta hadu da yawmal qiyamati wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su magana da za su yi farin ciki ba wala yanzuru ilaihin kuma Allah ba zai kalle su ba ainihin da ainihin kallo na rahama yaushe ne Allah ba zai wannan gare su ba yawmal ta ran tashin alkiyama ran kiyama Allah ba zai magana da su magana wadda za su yi farin ciki da ita ba Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama shine bi ainir rahmati ana wala yanzuru ilaihi yawmal qiyamati bi ainir rahmati Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ran tashin alkiyama sai dai kallo na azaba sannan kuma wala yuzakkihin Allah ba zai tsalkake su ba daga daudar zunubansu da kafirci zunubansu da suke aikatawa duniya na kisan mutane na zina na shan giya da sauransu da kuma zunubansu na shirkar da suke na bautar wani wanda ba Allah ba Allah ba zai tsarkake su daga wannan ba mana bai musu gafara zunubansu na shirka da zunubansu na sauran laifuka Allah ba zai musu gafara ba wanda aka wa gafara an tsarkake shi daga sa kenan to shine sai Allah ce wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ma'ana ba zai musu gafara zunubansu na sauran kaba'ira da kuma zunubansu na shirka don Allah ba zai gafarta musu ba walahun azabun alin ubangiji ta ce araba azaba mai radadi alimun azabun alimun azaba mai radadi kuma kana ya ce azabun alimun azaba mai tsanani ta tabbata gare su Allah ya musu alkawalin wannan azaba a rantashin alkiyama wannan shi ake ce mawa'idun alƙawali na narkon azaba ya tabbata gare su kuma Allah ta'ala bai saba alƙawali ya abin da yi to alhamdulillah nan za mu takata a wannan darasin na muna jin dai hali irin na yahudawa shi yasa kaga a yau a duniya suke da ainihin tsananin zalunci da ta da alƙawali wannan hali ne nasu da tun asalin kakannin kakanninsu waɗanda suka yi zamani can da annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa kakannin su na can da suka yi lokaci da annabi musa haka wannan shine ɗabi'a su na ainihin rufe gaskiya saboda abin duniya to Allah ya kiyashe mu da wannan hali irin na Yahudawa na rufe gaskiya saboda dan abin da mutum ke samu na duniya ya kasa faɗa mutanensa gaskiya saboda gudun ya rasa abin da yake samu hannunsu wa sallallahu wa wa bariki ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in